يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام ورحمة الله وبركاته بركة مرتاكي هدوى أنا مسجد الرحمن يو ثلاثة هدوغة وطن رمضان شكرا تدبو إير جري هدو لأربعين لأكو بيرغة وطن هدو شكرا تدبو دو لأشرين لبيو من كان في سورة الزخرف كان آية 30 كما za mu tashi daga ta talatin da ɗaya zuwa inda Allah ya ba mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرية العظيم أو يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما ما يجمعون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم مشركي سنبا الله شاورة سكتي ليسا وي بيزا يوني متنقو دا عظيم ببا من القريتين لقد من ينبرا لدى قداجوبا ليسا الله يزاقي محمد sallallahu alaihi wasallam a ya bashi manzanci me yasa bai zaɓe wani babban mutum daga makka ko daga ta'ifa ba ba suke nufi da babba a makka ba su ganin kowa kamar walidin mulmugira a ta'ifa ba su ganin kowa kamar tsorotun da masu da sakafi to waɗannan mutane dukkan su jahilai ne wawaye wayanda ke ɗaukar dutse su gyaggyara shi su mai da shi a dubota suna gurfanawa suna kuka a gaban shi su za a haɗa da annabi muhammad sallallahu alaihi wa wasallam to kaga ma'aunin da suke unwani da shi su gane babban mutum a shi ne ma'aunin da masu hankali suke amfani da shi domin ma'auni na hankali in za a aiko manzo shi na nemi mai gaskiya akwai wanda ya muhammadu gaskiya a makka a nemi mutumin kirki akwai wanda kirki kirki a nemi adami wanda kowa zai yarda cewa na kwarai ne akwai irin sa a makka akwai irin sa a faifa akwai irin sa a wani lungu na duniya har su amma su da kasuwa wuta sai suna ganin girma na kuɗi in kana da kuɗi ka yabba ba ko ba haka ba wanda ɗan wani ya ce Wa ababba kai da kai da kai da yaro yace to da shekaru ni ababba amma da kudi si ababba to ba ku to haka laraba ke ɗauka wai in kana da kuɗi kai ababba da haka wani dunan bagira tun da ya tara dukiya yana da 'ya'ya ana jin tsoronsa to shi babban mutum to shi ya kamata a ba manzanci to Allah ba haka lamarin sa yake ba Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata shi sa rubba ash'aka akbara ذي امرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره ذاك اسكم يجزوم يقوراه كلك يا يقص قصو لي جت بعد انت ترو سنن يا دور في كيسه ولا جنوا في بالك كل ما الدنيا اما دا يا ينم قوم الله بذي كفاره يتي الله ذات اللي يا ايش مسابه والله تيك سوق من الروا يا نعرف باكي سوق هذا لينا كان كما يزور سوكا saboda girman sa a wurin Allah don haka in sun ɗauka girma shine kuɗi to sun yi wauta kuɗi ba komai bane a wurin Allah لو كانت الدنيا تعدل إلى الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ba, duk duniyan dan a haɗa ta da ta kai nauyin fifikin sauro a wurin Allah da ta kai darajar fifikin sauro a wurin Allah da bai bari kafiri ya sha ruwa ba tun da abu ne mai matsayi amma saboda ba komai bace ga Allah يؤتيها من يحب ومن لا يحب ولا يؤتي الآخرة إلا من يحب Allah na bada duniya ga wanda ya so da wanda baya zaka zaka isko gungumenin dan fashi dan ta'adda kidnapper ya tara kudade manya yana jin daɗi kafin Allah ya tuna masa asiri in da rayuwar duniya ce ba komai bace Allah bai dauke ta wani abu ba ad na labarin alhafiz ibn hajar al-asqalani ne fatul bari ko lokaci yana alƙalin alƙalai alƙalai alƙalai a masar babbar sarauta kamar ka ce chief of staff na ƙasa baki ɗaya saboda haka yana tafiya da hashiya ayari na dogarawa da escort ga dss ga navy ga Ami ga police ga mobile kowane runduna guda da da shi ana samun mutum saba'in zuwa ɗari dukkan su askara ne mutum guda suke ne haka aka yi sarauta can baya lokacin mana sarkin katsina gusau ya taɓa fita da kwana biyu kafin a cire kasan a sauke shi ya fita rangadi da doki ɗari da mahaya ɗari da dawakan da mahayan duk bayansa ne duk mallakinsa ne yana wurin rangadi aka ce ana kiransa sakwato a shekara shi za'a kuma aka kai shi gidan yari ne ce duniya nuna kira ban dariya to ana wannan ayari sai wani bai hude talaka ga shi kuturu yana cikin talauci da wahala sai ya tare shi ya ce kai an mafi na ƙasa kai ka ba da fatawa ina da fatawa cikin addininku ne fatawar kai ce an ce annabinku ya ce duniya kurkuku ce ga momini aljanna ce ga kafiri sai ce to ga kanin yanzu kurkuku ce kake cikinta ni yanzu na aljanna ce nake ciki sai ibn hajar ya dalace kwarai da gaske ai ni yanzu aka yi la'akari da sanadin da Allah ya min aljanna ai babu ko kuke nake ciki kai ko in an dubi sanadin da Allah ya ma na jahannama wallahi yanzu na aljanna ce kake ciki bai hudu na sai dai musulunta so tunanin cewa wai in kana da kuɗi kai akuwa wannan tunani ne na jahiliya tunanin musulunci shine inna akramakum inda Allahi askakun mai tsoron Allah shi an mutum saboda duk abin da mutum yake da shi na duniya na jin daɗi kada ya ɗauki hankalinka in bai miƙa wuya ga Allah ba sai Allah ce ahum yaqsimuna rahmata rabbik su suke raba arzikin ubangijinka rahamar ubangijinka suke raba ta Allah ya ba su taskoki ne na cewa su ba da annabta ga wanda suka ga dama su ba da arziki ga wanda suka ga dama su ba da lafiya ga wanda suka ga dama rahamar ubangijinka ta sace shi ke barawa ga wanda yake so ya su gwada ma Allah ga wanda ya kamata su ba annabta nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum Allah ce mu muka raba musu arzikinsu fil hayati duniya ga rayuwar duniya da mai dubu da mai ɗari biyar da mai ɗari uku da mai ɗari biyu da mai ɗari ɗaya da wanda bai da kotaro can sama da mai miliyan ɗaya da mai miliyan goma da mai miliyan ɗari da mai miliyan dubu da wanda bai san iyakar abin da ya tara ba akwai suka babu su don Allah wanda ya samu da yawan nan wayo ya fi sauran mutane hankali ya fi su ilimi ya fi su iya nema ya fi su tsarin Allah ne sai Allah ce wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin sai muka sanya wasu suna sama da wasu a daraja a matsayi a fifiko liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya saboda sashen su su riƙi sashe abin aikatau ko sikiriyan abin izgili ko sukhriyan abin tafkhir aikatawa wannan wata hikima ce babba a wurin Allah da Allah ya yi dukkan mutane masu kuɗi ne wasu sana'o'in ba za a samu mai yin ba kuma wata sana'a in aka buƙace ta duk ƙasa za ta tashi in ba a taɓa yin ta ba yanzu misali duran da aka yi iska da guguwa mai ƙarfin gaske duk ya cire kwanon gari ranar in babu sai a ranar an samu matsala ko ba samu ba a ranar an samu matsala to kowace sana'a ana la'akari da bukatar da ake da ita gare ta kuma sanda baka da bukata da wata sana'a sana'a ke da bukata da ita sannan sana'a tana zama kankanuwa ga idanun mutane tana ƙara daraja ga amfani da ni tana ƙara daraja tana yi sama tana rage amfani da bukatuwa ga jama'a yanzu misali abin da ya fi komai daraja a kasuwa da ya kai zinari ba zinari da tagulla to a ce yan kasuwar zinari sun yajin aiki na wata shidda don Allah mu Najeriya muna sani an yi dala kare ku sani an yi to masu fasi sun yajin aiki na kwana shida misali <laughs> bai su kwana shida ala sabbe ne hmm? da irin kada ba ka kawo kefa ne <laughs> mai kawo kefa ne shi rana guda yana wahala so sana'a kana ganin ta kankanuwa daraja gare ta to don haka kowa yana da daraja a wurin aikinsa kada ka raina sana'ar kowa kuma rada dukkan bukatar sana'a nan za ka gane baka da wayo yanzu shadda ta gidanka ta cika sai ta ta duk gari kowa na arziki da kowa na tutsu ya shiga ciki ka da kai da matarka ku tutsu ku yi wannan aiki dala an wahala ko ba a wahala ba da shi ne Allah ta'ala ce ne ya saka da ba'dukum ba'dan sufriya don wasu sa wasu aiki wani ya zama mai gida da yana da direba yana da mai masa shara yana da mai masa wanki yana da mai dafa masa abinci yana da mai ba fulawa ruwa yana da mai gadi kofar gidansa yana da wanda yake aikawa gari gari yana da wani da sauransu da sauransu duk waɗannan sana'a ta suke abinci suke ci amma Allah ki iko sai gadar ma ya sashi karkashin wannan mutum guda in ya so wata rana sai ya daga wani cikin sai dawo da wancan karkashin sa an yi wallahi da gida ya koma yaron gida malami ya koma almajiri wa tilka da dawula a bainan nan. kuma yana yiwa yana ne ne maka hidima amma shi kake tara ma kamar yadda na baku labari wani dan jafan da na karanta da dadewa direba ne na wani babban attajiri ran yana kwanci sai ya zauna yana tunani sai ne haka rayuwa za ta kare mutumin nan ga kamfuna ga hannayen jari ga manyan gidaje ga komai amma ni duk da gidan kai na ban mallaka ba gidan haya ne yanzu in ya mutu ya za a yi ha kawai dai basira ta ta yi ta wannan tunanin ko da aka waye gari sai aka ce mai gidansa ba ya lafiya an kai shi asibiti kwatsam sai aka ce mai gidansa babu shi da shi ke ni ta riga ta faru ta kare ya zo yana uwar gida aziya ya jajanta mata ya ce tsoron kishi da ga makulli alherin da tsakanin mu na gode sai ta ce ta kuma sai dai ka nemo mana direba ah, to Allah ta muke ki inda ke da aizan ci gaba mana ta ce ina ai kai ne na gidan kuma yanzu ai kai zarfara <laughs> ya ce wala duk a rayata na ɗauka ni nake masa hidima ashe ni ne ke ma hidima bai sani ba duk ya tara abin nan mutumin nan ya haye sa in gaya maka ya yadda ga dama da dukiyarsa aikin Allah ke saboda haka in ka ga mutum sama kada ya tsorata ka wallahi karshe zai yi mutum ko in ka ga mutum ƙasa ana take shi ka ji tsoron shi yana Allah ya daga shi wataƙila ma ka buƙace shi shi yasa masu hikima ke cewa lokacin da kake takawa bisa kan mutane kana zuwa sama ka taka a hankali wataƙila ta kansu za ka sauko ka dawo ƙasa kana neman rahamar duniya makaranta wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un rahamar ubangijinka ita ce mafi alkhairi daga abin da suke tara da kuɗi ba komai bane rahamar Allah ita ce gaba Allah ya baka musulunci ya baka jari Allah ya baka imani ya baka jari Allah ya baka ilimi ya baka jari Allah ya baka lafiya ya baka jari duk wata rahama ta ubangiji ta fi kuɗi abinda kuɗi ke siya kaɗan ne in jin daɗi ne abinda ba su saya ya fi yawa domin yanzu akwai wanda yana kwance duk abin da ya mallaka ya yadda ya ba da shi ya samu lafiya amma lafiyar kuɗi ba wasu ya kawo ta sai dai su kawo magani a yi tasha ana ana samun sassauci a ta ɗinka allurai wata nan ɗora mai sai sai kai tsuwa haka za ka yi taƙi kuma biyan kuɗi za ka yi likita yana dafar ka naka suna matsakka wani ma sai an ɗaure shi ga gado saboda kubce-kubce ina ɗibi dukiyarsa a kai magani a mai allura a cikin wannan aya akwai abin da malamai ke cin isbatu ta'lil wato falsafa ta mana barna da yawa ga addini a ta'lil shine ka ce abu yana da dalili al'illa al-gha'iyya falasifa sai ta tattauna wai Allah yana yin abu da manufa ko yana ba manufa ahlu suna kace duk abin da Allah ya da manufa yake yin kuma da hikima yake yin halitta da manufa yake ta sannan shari'a da manufa yake duk abin da Allah ya ce ku yi yana da dalili yana da manufa akwai hikima ce duk abin da Allah ya ce ku bari yana da mai hikima ce ina muka samu hujja tabbatar da aqida ahli sunna anan cewa da Allah yayi li yattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriya nahnu qasamna bainahum نحن قسمنا hayati ad-dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin li yattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya mun يكون da arziki mataki-mataki da daraja mataki-mataki don wasu su yi amfani da wasu wasu su sa wasu aikatau kaga ashe wani ya tabbatar da illa ra'iya zaka halittar Allah tana da illa illa ita ce dalili tana da dalili wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun la mutum ita ce la musta'lil la mustabab me dalilin da Allah ya sa halitta mu saboda yana son mu bauta masa to a bautar ma duk wata ibada tana da illa tana da hujja tana da hikima tana da dalili sai sa muka yi kokarin cikin sharhin iziya ko wani babu bu kawo ne ne hikima me yasa kace mai alwala Yuridullahu Allahu li yutahhira me yasa aka ce bai azumi la'allakum tattaqun ma Yuridullahu Allahu li yaj'ala alaykum min haraj walakin yuridu li yutahhirakum kowace ibada tana da dalili to dole ne kowace ibada mu gano illarta mu gano hikimarta mu gano dalilinta ba dole ba ne menene wajibi shine at-ta'abbud ya Allah ya samu mun karɓa kira mun gane dalili ko ba mu gane ba mun fahimta ko ba mu fahimta ba amma mun san akwai illa yanzu azumin nan da muke sai a ce ai zama da yunwa na yini ɗaya ko da so biyu yana ba da lafiya Kashe ta shi wani daman baya cin abinci yana iya yi sa abinci karfe goma sai sha biyun dare sai mu ce a ya koma inda shari'a ta ce ɗauko daga alfijiri ko ba haka ba an ce bai alwala saboda Allah yana son ke mu to ni yanzu na shiga wanka ina fitowa sai da ayi kiran sallah a ta yanzu na gama wanka inda tsarki yake sai a koma dai ka wanke in nan gaban igiyan kuma kaga fita abu da ciki ko ba haka ba me yasa aka ce mu je arafat mu je jamarat mu je fi wannan abin nan ramuka kasan mutane hannun musa rami ake jifa ba saboda mun tarar da allo asalin jamarat dutse ne a wurin da rami karkashinsa wannan rami shi ake jifa za ka cikin rami ake jefa ta ake dutse to da jama'a suka yawa sai suka rika taushe ɗanyi allo a wurin don a ga inda rami ne da muka je wata shekara namanta 90 nawa ne aka karkashe mutane ni ma na kai ƙasa Allah ya ce so na ta faɗa muku wannan Mustapha Aluminium ya tsamo ni da yanzu wani labari ake yi daban kuma to wannan shekarar sai aka canza fasali ga wani sai kai katon bango sai mutane ta jifa bangon da bangon ake jifa ba amma kuma sun yi dabara da suka bangon sai suka kewaye shi da wani gini yadda in ka jefe shi lokacin da za ka dawo za ta faɗa ramin da ake nufi amma yana rike ba sadda za ka jefe bango ta dawo maka ba kai jifa ba wanda jifa ba ta yi ba to muradi shi ne me yasa shari'a ta ce mai jifa sa'adan salatin mai ce li'iqamati zikrillahi ta'ala إنما جئل الطواف بالبيت والسعي بين السعى والمروة ورمي الجمرات لإقامة ذكر الله تعالى ayyukan hajji zikiri an manufar da aka ce mai dawafi ne ake so muna dawafi muna karatun qur'ani muna dawafi muna istighfari muna dawafi muna salati muna dawafi muna addu'a haka ayi jamarat kuma muna bismillah Allahu akbar Allahu akbar da aka in ka yi kwana uku za ka yi jifa ashirin da hudu in ka kara ƙara zaɓi za ka yi jifa talatin bakwai bakwai sau uku ga uku kaga ranar farko jifa bakwai za a yi bakwai ɗaya ranar ta biyu a yi ashirin da ɗaya ga bakwai nawa kenan ashirin da takwas rana ta biyu a sake ashirin da ɗaya ya zama arba'in da tara in ka ƙara wasu bakwai sau uku ya zama jifa saba'in ma'ana ka yi kabbara saba'in a wurin jifa to sai ne tafi shi kenan ni lokacin hajji cin ko soke akwai ni yanzu zan tafi cikin shawwal ina da entry visa amma zan je can zan yi jifa bakwai bakwai ɗin na har sau goma na yi jifa ta kaɗan kuma zan yi kabbara sai mu ci a'a ka dai bari sai ranar sallah ka yi bakwai ɗaya ka shi gari ka yi bakwai sau uku mai bi maka ka yi bakwai sau uku in kana so ka tsaya jibi ka ƙara in baka so ka wuce kaga illar da duka sani ba ita kaɗai ba ce akwai wasu abubuwa da ba mu sani su kuma na sai mu bar su babi at-ta'abbud zaka duk abin da Allah ya ce ka yi shi don yana ibada idan ka gano hikima to sai wanda ya ƙara maka himma ya kuma ƙara maka kuzari akwai wani bincike da aka yi daga misalin nan akan sujuda aka ce akwai surutocin da duk musulmin da yake tsare sallar dare ba su kama shi ya mullai saboda ne saboda zai shiga wani yanayi wanda duk a rayuwarka babu sanda kake sa in ba lokacin bautar Allah ba to in kana wannan kasaratu sujudi ka tsare ka taso ka zauna ka koma tashi in kuka lura kowanne mu zaune ki ko to wannan hanji uwar hanjin namu gaba daya tsinin su yana ƙasa saboda ka kana tausa ne kamar kana neman abin da ka ce sauko amma lokacin da kake ɗagawa bayan ka ya tashi sama to wannan kuma ka juya al'amarin sistem ɗin naka ya canza da haka tafiyar jini a jikinka ba za ta canza sai ka ƙara lafiya kaga ni ba da wannan nake kiyamun laili ba amma dole in ka san wannan ba za ka ƙara himma ga kiyamun laili ba za ka sani kuma za ka ƙara gane rahamar ubangiji ga bayansa musamman da Allah ta'ala ke yayi mu daraja daraja rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin yayi mu matsayi matsayi wannan ita ma hikima ce babban mu gode ma Allah saboda duk inda kake akwai wani sama da kai sai ka gane kaddara ubangiji da ikon kuma wanda a sama da kai ba lalle ya fi ka basira da hikima da iyawa ba ila ka fi shi sau ɗari wani ma a garin su shine wawa amma kuma sai Allah zuwa masa arziki duk kowa kuɗi kuma haka ba sannan duk yadda kake ko ni ƙasa da kai ko lafiya ka da in ka fi sai za ka isko wanda gara kai da shi shi ma da zai ga wani zai ce gara ni da wani shi sa akwai wanda aka yanke masa hannaye aka yanke masa kafafu amma bai da aiki sai Allah na gode maka akan ni'imominka da ba su da iyaka sai wannan ba wace shi wanda ya san ni'imar Allah ya sani ai akwai wanda harshen ma ba yi da shi akwai wanda an yanke masa su amma sun rube cikin tasko da wahala da sun da bakin ciki yake shi kuma nasa sun tsane iyaka amfani da su ne bayan iyawa to kaga shi hikimar Allah ce ta saye mu mabambanta don mu ƙara gode ma Allah mu san ni'imarsa kuma kullum mu rika kallon na ƙasa da mu don mu gode ma Allah idan mun kalli na sama da mu mu girmama Allah mu san cewa Allah kaɗai ke bayarwa mu cire hasada da ƙyashi daga cikin zukatanmu don haka in babu lafiya ba a sanin matsayin in babu ciwo ba a sanin matsayin lafiya in babu talauci ba a sanin matsayin arziki in babu yunwa ba a sanin matsayin ƙoshi wannan yana daga cikin hikimar da ta aka ce mu yi azumi فنسي الله يكتبه ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لجعلنا لمن يكفر بالرحمن بيوتهم سقفا من فضة ومعارك عليها ومعارف عليها يرهبون ولبيوتهم أبوابا وسورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة قالوا من كذا قلت أن يعني يسزموا بي قدابا بسزموا كافرين كافرتي يباسوا شاوة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن دا من سن يدون ليوم الله كافرتي لبيوتهم سقفا من فضة ولا تأسو وباسوا أرض إتيادة داسوا يجيبها زين rufin gidajen na azurfa ne wa ma'arija mu ba su lifta kun san lifta ko wanda kake ɗaukar mutane alaiha ya zaharun da ita suke hawan gidaje sai zan suna da gida hawa saba'in duk wanda ya kafirci sai Allah kwarara masa arziki in an yi haka kafirci zai ba mutane shawa za ka sai Allah ya surka don ka fahimci duniya ba kuma ga Allah ba don gudun kafirci ya rinka ba mutane shawa ba da kana kafirci kawai sai a kwarara maka arziki to kaga daga nan masu rauni su kuma sai su ta koma can sai a kiyaye a bar musulunci Allah ce wali abwaban wa sururan alaiha yastaki'un da mun sanya kofofin masu zamo na azurfa yamakon na karfe ko na icce ko na katako mu yi su na azurfa wa sururan alaiha yastaki'un da gadaje wanda za su rika kishin gida gare su kuma na zurfa wa zukhrufa da zinari ku ba su ado kowane iri wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya in inna idha kira mukhaffafa min as-sakina ay wa inna kullu zalika la mata'ul hayatid dunya ma dina ita ma filati ita take ce maza ida litauki ai haƙiƙa duk wannan abin da mun ba su shi mata'ul hayatid dunya da jin daɗin duniya ne sai ne duniyar kwana nawa ce wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin ita kuma lahira ta masu tsoron Allah ce su kaɗai don haka duniya jama'a ba samu ba ce ta kafirai ce amma Allah ya ‘yan muna don ya tarayyar zukatanmu saboda kar mu ga shawa kafirci mu koma ta, sai ya soka sai ga akwai musulmi mai arziki akwai talaka akwai kafiri mai arziki akwai talaka amma asali arzikin ka kai mumini lahira aka aje maka zaka in ka samu a duniya bonus ne Allah ka ba mu biyu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن بك سامو دا كاي حقوري نقري إن ينسى original إن ينسى wannan jin daɗin duniya ɗan jabu ne sai Allah ya ce wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin wannan ya nuna kenan arziki yana iya manta lahira idan arziki yayi yawa yana da kawo matsala kalla innal insana la yatgha an ra'ahu dan adam zai rika kumburi yana gwadin isa saboda yana da arziki ka in Allah ya baka arziki amma ya sama tawalu to ka gode ma Allah amma ɗabi'ar kuɗi take ce su sa girman kai shi yasa da yake mulki yana tare da kuɗi za ga su mulki galibi suna yawan girman kai ko magana suke yi sai kaga suna ganin kamar sun fi sauran mutane sai su manta wannan kujerar wasu sun hausa kafin su sannan labudda za su sauka mulkin da ma yau kana da kyau kotu baka sani ba kana can kana mitin official mitin da jama'ar ka sai a ce kotu ta yanke hukunci cewa a saukar da kai a naɗa wani kuma nan take kwamishin a police zai ba da umarni duk security ɗinka su jaye duk wanda aka tare da kai su jaye sai nawa muka gani haka to mulkin da haka sannan kuɗi da ƙanƙanin lokaci Allah na iya halaka su na kuma wani shamu wanda ya tara kuɗi ana ta koke da shi a wata jiha ba nan kusa ba ne ana ta koke da shi ya ƙunta ta ba talaka to ana ta kama ma local government kuɗi dai yanzu suna ana local government gwamnoni duk sun dahi abin kala mutumin nan ya tara kudade yana sha'awar harkar mai ya gidajen mai ya sai motocin mai immediate past chairman ne chairman inda ya gade shi shi ke bani wannan labari don ina masa wazi ya ce mala ai wazi an gama mini ce wanda ya gabace ni wallahi kaji kaji kuka aka yi shi ya ce amma wallahi kowane gidan mansa sai tanka ta zo zuba nan sai ta tashi da tankar da gidan mansu kome su uku Allah na yi masa haka yace yanzu ya sayar da gidajen malluka ya sayi motocin transport shekaran jiya aka ce babbar ta buga haka dai duk Allah ya lalata dukiya yace kai in takaice ma labari an kai shi asibiti wallahi masallacin juma'a local government nan an kai neman masu taimako don a tallafa masa ta arzikin da haka wasu ma sun nema ta hanyar halas ya ƙare don na Allah ne ya yaya baka shi sanda ya ga dama ne kuma Allah ya kawo da kake Allah ya jaya arziki a kawo da ake Allah ya karfafi arziki kaga fitar da zakka duk wanda ke fitar da zakka dukiyarsa ba za ta samu matsala ba shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zada Allahu 'abdan bi afin illa izza wa ma tawada'a lillahi ahadan illa rafa'a dukiya ba ta rage don an yi zakka ba daraja ba ta taɓa faɗuwa don an yi tawali'u ba sannan baka taɓa yafewa an maka laifi ba ya la ya ɗaukaka ka to arziki babban mabuɗi ne na hanyar shaidan shi yasa wasu da gangan Allah ka hada musu shi sai da kunsu da yi wasu in Allah ya su arziki za su yi sharholiya za su yi ma sha'a za su kefi raini eh su sai aya wasu kuma talauci matsala ne gare su wani Allah ya bashi talauci zai yi raki zai ta daddofa zai yi ta kuka sai Allah ya sai rama ya miƙa masa arziki to abin da ake so dai arziki kada ya wuce gona da iri kar ya kai inda baka sai da zaka controlling din shi kada ya hana ka bautar Allah kada ya hana ka bin Allah kada ya hana ka yin alkhairi kada ka rinka kallon sa kawai kana son ka tara ka tara ka tara sannan talauci ba a so ya wuce iyaka kada shi ma ya kai inda zai saka cikin taraddadu ya saka cikin wahala ka dawo kana bibiyan mutane in ba su baka ba kana zaman kada gulmin su kana zage su hakan talauci shi ma hawa to wani hukumanci yake sa wani talaka in sallama masa ya kai minti bai baka yake ba wata ilma gana kake da iyalinka kun dai gane wataƙila ta fuka ta ka kana kan kana karatun ƙurani kaɗan kaɗan rage jin zafi wataƙila wata waya kake mai muhimmanci wataƙila tsugune kake a ban ɗaki amma da kayan yanki da so wallahi in ba kuɗin gaba haka su ji ɗan iska ala kaga yanzu ya shanya nan ga rana ko ba sai kira ka ba hukumanci kawai ne na talaka da shi ba talauci ba a so yawa in yi zurfi akwai matsala shi yasa ka roƙi Allah arziki ba wanda zai saka ɗagawa ka roƙi Allah ya kare ka daga talauci saboda talauci hatsari ne annan salatu ya haɗa shi da kafirci wuri guda yace Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr wa a'udhu bika min azab al-qabr Allah ka kare ni daga kafirci ka kare ni daga talauci zaka kada faqru an yakuna kufra tare suke sai dina umar yana cewa lau kana al-faqr rajulan laqataltuhu inda talauci mutum ne da sai na yaƙi da kashi ɗan banza a huta ba a son talauci har dan yayi yawa amma dai kada ran kada hal kada mai gari ya take maka wa man ya'shu an zikrir rahman ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا يقيض له شيطانا فهو له قريب نعم وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون نعم حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القليل ومن يعش عن ذكر الرحمن duk wanda ya dundumi al'asha shi ne mai dundumi kusa mai dundumi wanda yana gani da rana amma da duhu ya sauka baya gani wato wanda yana idanunsa lunshi ya rika kallon addinin Allah da lunshin idanu ya ƙi buɗe idanu daga gaskiya ya ƙi buɗe kunnuwan sai saurare ta ma'ana ya kau da kai a zikin rahman daga ambaton ar-rahman ubangiji mai rahama wanda ya ƙi buɗe kullum sa a yi masa wa'azi wanda ya ƙi zuwa ya gurfa da gaba malamai ɗauki karatu Allah ya ce wanda ya haka nuqayyid lahu shaytanan za mu ɗaure masa shaiɗan za mu hore shaiɗan ya zamo tare da shi fa huwa lahu qarin sai ya zamo abokin gwagwarmayarsa duk inda ya shiga yana tare da shi wa innahum su shaiɗanun la yasuddunahum an sabil suna toshiyar su daga hanya duk lokacin da zaka yi alheri sai ya halaka ta ce haba Allah wannan ai ba irinsu ake ba in ka su kuma wannan ya yawa ka sai ka ce baka saura ka same su ba tura wahalar da kai kafin ka kai ka samu wannan jarin duk abin da za ka yi sai ya hana ka in ka ta san zuwa wurin tafsiri sai ce to eh to ai zuwa tafsirin kuma yana da kyau amma kuma ka lura yanzu lokacin ciniki ne ai bai kamata ka rufe kantin ka yanzu ba shaytanu ya idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha' to wallahi in kana biyan ma malaman nan talauciya za kai sun ce ku kawo kuɗi a gyara masallaci azumi ya taho azumi ya taho sun ce ku kawo kuɗi a ciyar da marayu sun ce ku kawo kuɗi a ɗauki nauyi a sa ga rediyo sun ce kai abin ya yi wallahi in kun biyan malaman nan talauciya za kai wanda suka biya mana sun fi kowa arziki wallahi ka tambayi su alhaji sirajin tsakanin da Allah dukiya tana rage yin alheri ta ta rage ba tambaye bayan fitina ni dukiyar ke ragewa da masallatan da yake ginawa wanda wasu ba su ba ku ko sani ba wani ma kuna ciki ne kuna san wa'azi ba ku sani ba kuma ya ce ka a faɗi eh? kuma ba mu faɗi ba <laughs> ba mu faɗi ba ba eh? ba mu faɗi ba sa <laughs> duk mai yin alheri wallahi bai faɗuwa amma shi ke kan wa innahum la yasuddunahum an sabil shiɗanu suna kange ka su hana maka yin abin da zai kai ka ga samun rahmar Allah wa yahsabuna annahum muhtadun kuma sai su rika ganin daidai suke ka zama inda banna take mutumin da yake yin ba daidai ba yana jin da na sani yana jin haushin kansa ya kusa ya tuba mutumin da yake yin ba daidai ba amma yana jin garau yake bai da matsala wannan ya fi kowa hatsari shi yasa a cikin laifuka ba mai illa kamar bidi'a bid'a illa ta ita ce neman aljanna ma kake da ita to yace zaka bari zaka bari kuma wanda zaka kai ka to wannan duka yana cikin hatsarin ka kau da kai daga gaskiya ka ki sauraronta sai a kai ta ga ɓata ka saurare ta ka yadda da ita ka gamsu da ita ka miƙa mata wuya ka kashe mata kuɗi ka kashe mata lokaci ka ka yi gurgurmaya a kanta kuma ta kai ka wuta ومن يعش عن ذكر الرحمن كيف إن دين الزم بكليك أو يادة أن بتم الله كفوراري أن بتم الله يدي كماتا هل كجارو بسيا كبيكا ما تو ذاك ميك أو يادة بنا تو بنا دن ذاك يبتهيد ما كو ذات هلكاك قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا حتى إذا جاءنا التي إنه ونني حرفي يا زومنا قال يا ليت بيني وبينك كي أما دي شيء إن الله يبي مع البركة يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القليل إلى ما أتي عيونك أتتشان بأماينك أتقبا بما تبت منك بكات تجيني كاقود أمينك هي الجسية أشيكا سهلة كاتي haka ɗan siyasa zai ce mun da da shi ya kai shi ga boka ya sa shi shirka haka mace za ta ce da tabbatar da ita ta kai ta aka yi mata magani wai don ta samu kan miji haka malami da almajiran su su kasance idan malami yana ɗora su akan bata da sunan aya da hadisi haka duk wanda ya zama sanadiyya ko sila ta ɓacewarka to haka za ku yi baran baran da shi ranar kiyama ya laita baili wa bainaka bu'dal mashriqain fa bi'sal qarin ina ma ake tsakanina da kai kamar tsakanin gabas da yamma ne ina ma dai ni ba a mayi ni kasar ba ina ma kasar amerika an kai ni ko ingila ko saudi arabia babba taɓa sanin ka ba fa bi isal qarin tir da wannan mugun aboki ina nake cewa yau bai abdu zalim ala yadai yaqulu ya laitani ittakhadtu مع الرسول السبيل يا ويلتا لم أت يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلان خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني التي وكان الشيطان للإنسان خذولا ranar da azzalumi zai ciza ya tsaye a nan duniya da ake ciza ana da nasa da ko, na Allah ya daihe ce duk hannuwa da tura ga baki saboda tsawon firgici da tashi hankali duk hannuwa da tura ga baki mana dinga cizi ya tsaguda على يديه يقول يا ليت اتخذت مع الرسول كي تنا ليس نبت وسحنيا نين النبي كيشيا ليس رمضت بقى النبي بقى ندي وسنوني دبا ليس نبت وسحنيا دبا بقى سنة بقى يا ليتني يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا كي تنا ina ma dai a ce ban mai da wani zama min mai gida ba ban mai da wani zama min aboki ba ban mai da wani zama min jagora ba ban mai da wani zama min shaihi ba يا كيدي قبلنا لقد أضلني أن الذكر بعد إذ جاءني إن الإيمان من سنة سنة كدعوة قال شيء حناني يبقى شدد لي حناني منه الله يقول الشيطان للإنسان خذولا شيطان يا كفن سيني يرعد الأدم زين إيكا أما ألاهرة يضرم برنك وقال الشيطان إن, إن الله وعدكم وعدا حقي ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا عند أوسكم فاتجبت لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم كل أي كده ما أنا بمصرخكم وما أنت بمصرخي إني كفرت بما أشرفتموني من قبل سأل لا يسيري إن الظالمين لهم عذاب أليم شيء زي هدبة زي tashi ne كام kyam a cikin wuta ce ya ku Allah ya yi muku alkawari na gaskiya waɗanda suka bi alkawarin Allah ga su cikin aljanna wa atukum fa akhlaftukum ne muku alkawari amma na saba muku don ba da aljanna dama duk wanda ya gada maka hanya aljanna bisa ƙarya to bai da aljanna ran nan abin bai faɗa maka kenan sai ce ma kana alaikum min sultan ban tilasta ku da ƙarfi ba illa an da'atukum fastajabtum li kuwa kawai ne sai kuka biyo ni fala talumuni talumu anfusakum kar ku zarge ni ku zargi kawunan ku ku kuma da kan ma ana da musrikhikum wa ma antum bi musrikhiya ba ni ceton ku ba ku ceto na ba ni da ku ba ku fidda ni mutabbata nan inni kafartu ma asharaftu bani min qablu sai abin da kuke cewa ku jin gare ni ni ba ni ba ko la ni na kafar na ce mu wannan فألا رفع بالسيا إن الظالمين لهم عذاب أليم هكذا حقيقة الظالمين سنة عذابا من الأدب فألا يتي ولن ينفعكم اليوم ولن ينفعكم اليوم إن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ولن ينفعكم اليوم إن ظلمتم يوديك في كن أنت بزي أنفعليكم بأنكم في العذاب مشتركون cewa kun yi tarayya cikin azaba a nan duniya duk bala'in da mutum yake iya diba ya gaba shi kaɗai bane yana ɗanjin jin sanyi in gidan yare kake an ka kai ka sel kai ɗai to bakin ciki ɗai sai ya sa ka rame wataƙila ma hawan jini ya taso ba har zuciya ka ta buga ka mutu amma ya tafi ku talatin ne a wuri guda sai ka ji duk abin ya maka sun to duk da hatsari aka yi aka ce mata wane ta mutu ta wane ta mutu kai mata ka sai ka ji ashe abin ba kai kaɗai sai ka ɗan ji sauƙi gobara ce aka yi shago kaza ta ci hadda naka kana jin sauƙi amma aka ce gobara ta tashi kasuwa shago wani ɗaya ta ci za ka ji musibar ta yi maka sai kai kana to a duniya kenan idan kana da abokin tarayya ga musiba ta mai maka sauƙi to ban da lahira walan yanfa'akum al-yawma yau ba zai amfane ku ba in zalamtum tunda kun zalunci annakum fil azabi mushtarikun cewa kun taru cikin azaba saboda me saboda kowa bai kallon ta wani kowa gani yake tashi tashi ta saura duk yadda kowa ke jin azaba kowa gani yake ai gara mawa ne ni ni na fi shi wahala to kaga ba zai ji saukin ba zaka Allah da yi jahannama don a ji sauki a cikin ta ba Allah ka kare mu daga azaba wuta afa anta tusiru summa أفأنت تسمع السم أو تهدي العمي ومن كان في فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أولينك الذي وعدناهم فإنا عليهم فاستمسك يا كنوز الله فاستمسك بالذي نوحي إليك نعم إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك وإنه لذكر لك ولقلبك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن أجعلنا من دون الرحمن آلهة Allah ta'ala ce afa an ta tafiyo summa yanzu kai manzo aikin ka dai sai ka je da kurma mutum ya je sa auduga ya liƙi kunnuwan sai ce baya saurare sai ka je ka balle wannan auduga ka yi masa raɗa ka shaida masa kalmar shahada a cikin sa ba aikin ka bane kai wannan auta da al'umma ko kai ke shirar da makafi wanda ya rutsi da soki shi sam da zai saurare ka ba zai bi ka ba ba zai magan ka ba to ya za ka yi da shi amma kana fi dalalin mubin da wanda yake cikin bata mabayyani duk dole ne sai ka shirar da su wannan ba aikin manzon Allah bane za ka can da muka karanta Allah ya ce masa wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim hidayatu da'wati ne wa irshad Allah ya ce ma annabi sa kana shiryar da mutane zuwa ga mai tsakiyar hanya wace irin shiryawa yake yi ta a gwada maka gaskiya ta a yi maka wa'azi ta a faɗa maka abin da Allah yake ta a tsaida maka da hujja in kana da wata shuba a kawo maka da ita shi ne aikin da manzanni suke yi kuma shi ne aikin da malamai magaran annaba suke yi za su azala sika a masallaci su yi in ka taho ka saurara in kana kwanci ka ba ka saurara za su biya kuɗi su nemi 'yan kasuwa su tallafa a biya kuɗi a sa gidajen rediyo ka buɗa ka saurara sannan za su yi amfani da duk wata kafa da suke da iko da social media nan da kuka gani hatta da wanda su kowane ɗiban albarka shine tiktok akwai ɓangaren wa'azin to balai facebook da shi ma daɗe da musuluntar da shi a twitter za ka samu inda ba abin da ake sai a yi maka wa'azi na karfi tsoron Allah ka san za ka mutu to haka kamar yadda Allah ya ce manzonsa ya tashi tsaye ya ayyuhal muddassir qum fa anzir malamai tsaye suke suna yi ka kokarin su ko musu kasa ba masu taimaka musu suna taimaka musu masu zagin suna zagin su masu sauraron suna sauraron su masu nesa da su suna nesa da su masu la'anta suna la'anta su ba dai za su daina ba don ba kai ka su ba uban kai sa su ba Allah ya sa su kuma kiran Allah ne su karba aikin manzo Allah ne suke yi ba za su daina to manzo Allah iya abin da an naka shine kai wa'azi amma da za ka biyar da wanda ya kurunce ba ba za ka ganar da wanda ya makance ba da wanda a cikin bata mabayyani wanda ya san bata ne amma ya dage a kai haka sai Allah ya kwantar da hankalin annabinsa ya ce fa in ma na zaben na bika in ma a kaddara mun tafi da kai ma'ana mutuwa ta riske ka fa inna minhum muntaqimun ka tafi da shirin sanin cewa za mu ɗauki fansa a kansu zaka Allah bai kyale masu yi ma addini hawan kawara Allah bai kyale masu cin mutunci da cin zarafin Allah da manzo da alƙur'ani da haka in kana da rai za ka gani in ka mutu za a gani ka amma da sai Allah ya halaka su aw nuriyan laka alladhi Allah ce ko mu gada maka abinda muka yi musu alƙawari in mun so sai mu raya ka sai an yi yakin badar duk ka gaba ya gare su zaka duk wanda ake ce ma'ala sabbe na girgiza masa hannu rannan sai ya faɗi tuli a ƙasa yara sun tattake shi Allah ta fi inna alaihi muqtadirun su masu cikakken iko ne a kasu ba abin da ya gagare ni da haka in ka ga mutum yana takama yana faɗi yana da wasu Allah ya kyale shi wallahi ubangiji ganin na mata sai kyale shi amma in Allah na so sai ya kama shi daga farci daga aka yi fa kafar ɗazu na ji karatun Sheikh Idris Garba a wani gidan rediyo yana magana yadda Allah ya halaka na marudu yana ɗiga sai Allah ya koma sa sauro yana kakkaɓa sai sauro da cikin kuɗi kawai sai wuce cikin kwakwalwarsa sai rufe kwakwalwar da aka bisa ga ruwa masar ya buga nan ya buga wai kasa sauro yake sanyi sai da ya watsa kan nasa da kansa وما يعلم جنود ربك rundunonin Allah shi kadai sai شيء كده سياسة ذاك ثورة ما ya zama rundunar Allah in ka أو بيجي da cikin gidanka zai halaka ka ba sai ka fito waje ba za ka manzo Allah ka kwantar da hankalinka ka shiga abin da ka yi taitai ka shiga taitai abin da a gabanka fastamsik billazi uhiya ilaika kai shi kake riko da abin da aka yi maka wahayi innaka ala siratul mustaqim kana da tabbacin kana bisa hanyar miƙaƙa to haka Allah ya daman manzo ka tabbaci cewa baya kan yana kan shari'a yana kan godabe ni kakke lafiyayye wanda babu karanta a cikin saboda haka duk wanda ya bi manzon Allah wallahi shi ashiri ne amma duk wanda ka bi in baka bi manzon Allah ba to kana samun nasara ne in an yi da shi da yake da manzon Allah ya zama ladanin ka ne manzon Allah kabbara yana amsa manzon Allah ya sami Allah wani man hana ya ce Allahumma rabbana wa lakal amma in zan mai saban manzon Allah ne wallahi wuta ka shiga uku wa innahu la dhikrun laka Allah ya ce kuma shi Qur'anin nan an bato ne a gare ka daraja ne a gare ka wani ƙaunuka daraja ne ga mutanenka za ka gwargwadon wadda kuka riƙi ƙur'ani gwargwadon wadda za ku ɗaukaka al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da tana riƙe da ƙur'ani shine abin karatu shine jigon syllabus na makarantu shine tsakin tsarin mulkin ƙasa da shi ake tsara dokoki da shi ake yanke hukunci abin da ya faɗa shi ake yanke hujja da shi أنا أن اللوكة تيال أمبا سألوككا تفوكا إليني مؤقبة مؤدى زانوين فرقونا دونيا بدون ما اتزوا أي كرام الزيتونة التونيشية الكيروان أسمى روكو القاهرة جانو الأظهر ناكا كوي ساين ناكا كوي تكنولوجي ناكا كوي بيلدين ناكا كوي دوسو ya ake gudanar da mulki ya ake kafa gwamnati ya shugaba ya kamata ya kasance waɗanne mukamai zai raba ko wani mukami ne portfolio nashi waɗanne kwamitoci za a yi ne terms of reference nasu ya za su yi aiki ina za a samu kuɗi ya za a kashe su duk da jami'an musulunci aka karanci wannan sannan gare mu aka koyi kere-kere lokacin da muna da alƙur'ani ke lokacin da muka yi saku-saku sai zanto abinda tura suke yi shi ke babu shawa na ka Allah ce wa inna wula zikirun laka ɗaukaka ne gare ka ya kai manzo Allah alƙaunuka ɗaukaka ne ga jama'arka da haka gwargwado da al'umma za ta riƙe ƙur'ani gwargwado da za ta daraja duk da wannan matsaloli na tsaro da muke ciki wala da za a yi amfani da alƙur'ani ana samun warwarewa haka ce da farko a dukufa a koma ga karatun ƙur'ani duk mai iya saukar ƙur'ani sai uku a wata kada ya sau biyu ya yi uku ɗin na biyu akwai na aikata wasuli da karatun nan na alƙur'ani ne zaman lafiya daga Allah na uku alamu da hanyoyin zaman lafiya da Allah ya kawo cikin ƙur'ani a yi amfani da su fi silmi wal harbi war and peace yana cikin manyan manyan abubuwan da ake karatu a jami'o'in duniya war and peace the conflict resolution ya za a ƙarore rigima da rikici mutane ne baka san daga ko'ina suka fito ba sun tau kawai sun tare hanya sun kama cikin mutane ba gaira ba dalili ya za a warware wannan matsala duk waɗannan warware suna na cikin ƙwani shi sa an samu malamai masanan alƙur'ani Allah duk suna ya fidda mafita dangane da waɗannan al'amura Allah ke wa sarfa tas'alun ko fa za a tambaye ku ƙur'ani nan da aka baku ya kuka yi da shi قال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا منذ ألا بيزوية كيك أعروا وإن تسكروا لسيب القرآن تضاء سبيين مدنجر القرآن لنا أكبر وإنه إشارة إلى الوحي بالذي أوهي إليك ما الذي أوهي إليه هو القرآن ذهك وإنه قرآن من لذكر لك درجة لك ولك أولك درجة لك مثل wa sawfa tus'aluna ay anhu za a tambaye ku game da alqur'ani sannan saka ce masa was'al man arsalna min qablika tambaye waɗanda muka aiko gabanin ka min rusulina na manzannin mu aja'alna bayan ubangiji mai rama mun taɓa saukar da wani bayani mai nuna cewa akwai abin bauta yaushe ake son manzo Allah ya tambayi wannan manzanni wasu malaman tafsiri suka ce an faɗa masa haka ne don sadda zai yi isra'i da li'irazi in ya haɗu da annaba ya tanne haba shek usaimi ne ce wannan ai ba adalci ba ne wanda aka tafi da shi don a gwada mashi don a gwada masu matsayinsa kuma shi ne gano almajirin su yana tambaye su ba haka yake nufi kai wannan tambaya ce ta ƙurewa ku je ku bincika cikin saƙonnin mazalin suka gabata kun taɓa ganin an shirka babu duk annabawa da tauhidi suka so to da wannan addinin shi ma wannan manzo shi ma da tauhidi ya zo kuma da qur'ani da tauhidi ya zo za mu kwana kan ta 45 dan da makaranta da sassawa Allah ya ba mu ladan sai ba mu iko aiki da shi da mun kusure ko tsibin harshe Allah mana afara gafara kada a manta gobe da za mu buɗe asusun marayu wani bawa Allah yana nan tare da mu shi ma yake kada faɗi sunansa ya fara buɗe asusun da naira dubu hamsin ya sa ga akawun ɗinmu na ma'asusa. aka gobe za mu bayyana sunan ma'asasa da account number da wuraren da za a kai taimako da mutane da lambobin wayar su da muke so a hannun samun nan taimako za mu bada sati guda gaba daya ana tara abin da muka samu kuma insha Allah za mu hannun samu kwamitin da za su raba shi yadda ya kamata Allah ka karbi azumin mu Allah ka karbi sallar Allah ka karbi sadakokin mu Allah ka karbi ayyukan mu na alkhairi gaba daya wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in